Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a biyu ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani a kan bayanan da 'yar gidan Malam Ibrahim Alzazzaki ta yi ta fito na cewa ta kada a daina zanga-zanga sannan za ku ji cewa bangarori biyu masu ikirarin shugabancin majalisar dokokin jihar bauchi na ci gaba da takaddama da juna kamar kowace ranar juma'a ya kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe. watanni biyar bayan tattaunawa da ya da shugaban koriya ta arewa kim jong-un kan cewa koriya ta arewa ta daina kera makaman nukiliya kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar waɗannan gwaje-gwajen na makamai masu linzami ba su karya yarjejeniyar da muka saka hannu a singapore ba shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter sannan daga baya kuma ya amince cewa gwaje-gwajen makaman masu linzami za su iya karya ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya a watan yuni na bara ne da shugabannin biyu suka haɗu a singapore wasu jami'an amurka sun faɗa cewa tun kim da kansa ya yi wa trump alkawari ba zai sake gwada makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba ko gwaje-gwajen makaman nukiliya. Hukumomin soja a Sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin Al'ubaid a ranar Litinin da kuma garin Umdurman a ranar Alhamis. A yau Juma'a aka kama wasu sojojin Sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin Al'ubaid. a ranar alhamis majalisar kolin sojin ta kama mambobinta mutum bakwai saboda goyon bayan yin amfani da karfi da yake da alaka da abin da ya faru sannan an sake kama mutane biyu da ake zargi da kashe masu zanga-zangar a garin omdurman birni na biyu mafi girma a sudan duk da wannan kashe-kashen da kuma tashin hankali majalisar kolin mulkin soja da kuma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu neman ganin an kawo sauyi sun koma tattaunawa a ranar alhamis da maraice a kan kafa gwamnatin haɗaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta amurka wato cdc a takaice ta ce ta aika wasu ma'aikatanta goma sha biyu zuwa wani birni na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin aiki kan cutar ebola da ta afkawa yankin barkewar cutar annobar ebola wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800 cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikata idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi a yanzu dai ma'aikatan cdc sha biyu ne aka tura zuwa can birnin na goma shine babban birni da matafiya suke yada zango a cikinsa wanda kuma yake kusa da iyakar congo da rwanda hukumomin birnin na goma sun tabbatar da kamuwar mutum na hudu da cutar ta ebola ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban amurka marigayi ronald reagan ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifin nasu ya yi ya taɓa yi da ke nuna aƙidar wariyar launin fata da raina baƙaƙen fata a cikin wata ƙasida da ta rubuta a yau juma a cikin jaridar washington post Patti Davis ta ce san bata yi zaton cin karo da fayafayen kaset kaset da aka fito da su ba a kwanakin nan inda aka ji mahaifin nasu yana kiran wasu wakilan kasashen afirka da ke halartar wani taron majalisar ɗinkin duniya a matsayin birrai saboda sun jefa ƙuri'a da ba ta yi wa shi regan daɗi ba musamman regan ya fusata ne da tawagar wakilan ƙasar tanzania waɗanda a lokacin taron na shekarar 1971 suka goyi bayan cana wajen jefa ƙuri'unsu. A cikin kasar ɗin da ya bulla kwanan nan ne aka ji Reagan yana cewa, ka gaya waɗannan sakarkarin birran daga ƙasashen Afirka tsinannu waɗanda har yanzu ba su ma saba saka takalmi ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan da kotun Najeriya ta haramta kungiyar Islama ta IMN, almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙara. bayan nan suka dakatar da duk wata zanga-zanga kafin a gama shari'ar sai dai 'yar jagoran wato suhaila zazzaki ta fitar da wani bayanin bidiyo inda ta nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zangar kamar yadda 'yan tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu manya tafiyar na nuna ban mamaki akan kalaman na 'yan shugaban inda suka ce rashin fahimtar yanayi ne ko kuma karancin shekaru. wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya daga abuja ya aiko mana da ƙarin bayani almajiran ibrahim elzazzaki sun ɗaukaka karar haramta su da kotu ta yi bisa bukatar hakan daga gwamnatin najeriya yan tafiyar ta shiya imn a takaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da yar jagorar su haila El-Zazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da ma tattaunawa manyan tafiyar na nuna ba mamaki su haila da ke malaysia halin yanzu bata fahimci yanayin ba ne ko kuma karancin shekaru ya jawo haka babban almajirin elzazzaki muhammad ibrahim gamawa ya fara bayyana ɗaukaka kara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila. Ɗazun nan kafin a tashi a aiki lauyoyin mu cikin rakiyar 'yan jaridu aka je aka kai wa'annan takardu kotu. Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun kalubalantar wani haramtaccen haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara aka ce wai magana in tana kotu ba a yin ta sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu za ta kama mai tausaya mana za ta kama mai magana da mu kai kowa alama ko wanda ya sai da mana ruwan sha don kar mu sha mu mutu shi ma za a kamata ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu Muhammad Ibrahim me mutane za su ɗauka yanzu tunda ita yar gidan Malam Suhaila ta ce kamar bata san ma da zaman mutane irin ku ba. <laughs> Sai wannan dai kawai da an samu an sabani ne wanda ban cika so shiga cikin sa ba. Amma a ce ma ba a san da mutane irin ba a kai kasan wannan abin magana ba haka mazaunin ce kamata ya kasance ba an dai samu a matsala wajen yadda aka ba da sanarwa sannan kuma wannan a duk inda aka samu taron jama'a ko a hukumance ko kuma dai a wata tafiya ana samun waɗannan matsaloli kuma zuwa ga yanzu ai an getta magana mai nazarin lamuran 'yan shiyan dr abdulrahman abu hamisu ya ce tattaunawa ta fi ala ga jama'ar ta el zazzaki in ya koma ga cewa akidan mutum ko kuma bauta mutum ya kan ja ma mutane wato al'umma matsala to gwamnati kuma ba za ta da aninta ta ce ba za ta yi wani abu ba kar ya kai ga cewa an yi amfani da bindigogi ko kuma wani abu da zai yi ya sa mutum ya rasa rayukansa ko annansa ko idansa ba abin da ya kenan sulu ya fi a kan ka fito na fito mu zo mu gwabza wanda muka gani a kwanakin nan da ya faru fatan mu shine su da gwamnati su zauna a ababen da suke yi wanda ya shafe shiga hakkin jama'a ya kasance sun bar su babbar kotun kaduna za ta duba batun ba da izini ga yalzazzake tafi asibiti a new delhi india a zaman da za ta yi a litinin mai zuwa hakan yana iya yiwuwa ne ko ko a'a lokaci ne zai nuna nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya tunanin mutum kamannin kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna a gaida nasiru adamu el hikaya yayin da ɓangarori biyu masu ikirarin shugabancin majalisar dokokin jihar bauchi ke ci gaba da takaddama da juna bangaren tsohon shugaban majalisar honorable kawu shehu damina na jam'iyyar apc na zaman gudun hijira a kano wakilin muryar amurka mahmud kwari daga kano ya aiko mana da ƙarin bayani Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Najeriya ta baiwa gwamnan Bauchi Bala Muhammad wa'adin makonni uku ya sake kaddamar da sabuwar Majalisar Dokokin ta Bauchi ko kuma ita Majalisar ta Tarayya ta karbi ragamar tafiyar da ayyukan Majalisar ta Bauchi yayin da hannu guda kuma babbar kotun Bauchi ta ba da odar cewa bangarorin biyu su tsaya inda suke. A sai ta saurari karar da aka shigar gabanta game da wannan rikici. honorable kawuwa shehu damina da ke jagorantar tsagin 'yan majalisar dokokin ta bauchi masu zaman gudun hijira a kano ya yi karin haske game da halin da ake ya zama muke jiran sabuwar doka da oda na kaddamar da majalisa ta tara wanda a yadda suka nuna idan bai haka ba misali su a su na majalisar kasa za su ɗauke gudanar da jami'amin majalisar jihar Bauchi. Da wannan hukunci na majalisar kasa in kenan kai yanzu ba shugaba bane kamar yadda kuke kirari a ba? Eh ni a majalisar mai bin doka da oda tunda an ce ni haka na ɗauka kuma haka na tsammanci ya kamata a ce su ma ɗaya bangaren su ɗauka. Kana maganar hukuncin majalisar tarayya da ta zo Bauchi game da wannan takaddama a hannu guda kuma mun ji hukuncin babbar kotun Bauchi wacce ita ma ta zartar da ta ta hukunci na oda da ta bayar. Eh duka ta bayar kuma kamar da na faɗa maka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga mu a namu bangaren kenan muka tsaya har yanzu tun daga ran da aka yi wani abu ranar ishirin ga watan da ya wuce zuwa yau ba za ka samu ɗaya daga cikin mu ishirin ɗin nan da ya kada doka da oda ba matsayin wanda na kotu har ya shafe mutum da mana cikin karar da aka yi ƙwararri lauyoyi mu su ma sun rubuta wani nasu kuma a ran da aka ce a koma nan za a koma za mu ci gaba da wancan magana wannan kuma ta tarayya ita ma yadda ta bayar muhammadu masu shaurara. amma masu nazari a fagen siyasar demokradiyyar najeriya na ci gaba da tsokaci game da wannan takaddama malam kabiru sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar kano abubuwa guda biyun sun ci karo da juna da hukuncin da kotun ta bayar da kuma matakin da ita majalisar dokokin tarayya ta dauka a ra'ayina ina ganin ya kamata a ce a zo a samar da wata maslaha wadda take ta siyasa abinda za mu cewa political resolution watakila kuma maslaha ita ce wadda za ta sa a koma a janye waccan doka da kotu ta bayar domin idan har akwai wannan doka din kuma duk lokacin da aka yi wani abu wani bai gamsu ba zai iya komawa ya garzaya kotu ya ce an yi abin da yake sabanin kotu sannan su kuma kansu majalisa din sai an shigo da su a cikin kokarin samar da wannan maslaha ta siyasa din domin ai ba jihar bauchi ba ce kadai akwai jihar edo da take fama da irin wannan matsalar kuma gwamnatin jihar edo ma tana nuna wa majalisar yatsa a kan cewa ba ta da hurumin abin da take son ta yi a majalisar jihar edo din saboda duk abin da ake ciki dai dole daga baya sai an zo majalisar nan ta zauna ta yi aiki tare da gwamna ko waɗanda yake so ne ko ba waɗanda yake so ba ne so da haka ina ganin a maza a warware matsalar kuma a samu sulhu a tsakanin juna domin a harafa nawa mutanen jihar bauchi shine abin da ake bukata malam kabiru sufi kenan malamin kimiyyar siyasa farfesa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Najeriya ƙasa da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da a Najeriya, Najeriya ƙasa ne ya uwa ne ya uba ne ya. Mu haɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran mu na farko daga jihar Jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana. alaikum salam lallai ta mai sarmunta yaron alaikum suman kwano daga karamar kuma gwaron jihar jigawa tarayyar najeriya dan litin mai siminti muna jin ka eh, gaskiya ni kuna ta da waɗannan 'yan majalisa na jihar bauchi ya kamata su tsaya su daidaita su haɗa kawunan su don su yi al'umma aiki domin mu dai talakawa ne kuma ne muke zaɓar su to ya kamata su tsaya su yi haƙuri su sulhunta kansu don su ciyar da jiha da ƙasa baki ɗaya mu amfani abin roman dimokuraɗiyya da suke dokana domin wa gabanin nan in ma sun kili dole dai a dawo a sulhunta da in ma su dole dai a dawo sulhun dai shine ya kamata a yi su haɗa kai su zo su yi hakuri su zauna su tattauna don Allah da ba wai wani abu a tsaya a zauna a tattauna a kawo maslaha mai kyau a kawo ci gaba mai ɗora a jihar Bauchi da Najeriya gaba daya wani ne gudun mata dalilin siminti yara alisun kwana kalamar gwamnati gwamnati jihar tare Najeriya. To mun gode ɗan litini mai siminti yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jin ka. To kin san abin da ya damu mutum shine ya dame shi. Haka ne. Idan muka ɗauki gaskiya abubuwan da ke faruwa kamar mu a nan arewacin Najeriya especially ma nan jihar Kaduna. Gaskiya tsakani da Allah muna cikin wani kangi ko kuma muna cikin wani tsaka mai wuya. tsakanin kaduna da oduwa a ce tsakanin a hanyar birnin gwarin nan a cikin satin nan ko ji an ɗauke mana mutane 'yan mu to gaskiya al'amari irin wannan abun ya kamata fa a ce gwamnati fa ta fito ta gaya mutane gaskiya sai irin wannan abubuwan bai kamata a ce mutane kawai a zara ido kullum a ɗauke kun karɓa kuɗi a hannun mutane 'yan kasuwan nan kuma kun kama su kun sai an kawo miliyan ɗari ko sati ba a ba kun kashe mutane uku kun zo kun ƙara kama mutane ya kamata dai gaskiya al'amari a tsaya fa a duba wannan al'amari kuma gaskiya daga karshe ma ina kira ga al'umma 'yan ƙasa kada mu ce za mu zura ido gaskiya wannan abin ya kamata ba malamanmu da masallaci a koma alkunut a koma roƙon Allah a koma addu'a a koma ga Allah kawai shi ne mu domin wannan abu duk inda ake tunanin sa an wuce tunani arewacin Najeriya a ce a ce an jiha a je a kora mutum ɗari mutum dubu a tafi ƙauye talatin a tari ƙauye hamsin a jihar Sokoto ko jihar Katsina ko jihar Zamfara ko Kaduna wannan abu bai yawa Allah ya kiyaye mu Allah ya iya mana iyawarsa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma sai jihar Kwara da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina wasu kuto a Najeriya mai bala kala kala da nan Kwara. Bello Garba. kira musamman ma ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Sokoto da Allah da kai mana ɗauki irin yawan kisan jama'a da ake yi a jihar Sokoto gaskiya abin ya wuce gona da iri ya ɓaci don haka muna kira ga gwamnatin najeriya in ita gwamnatin jihar sokoto ta kasa to allah ka mana ɗauke don irin wannan kashe-kashe gaskiya da ake yi abun ya wuce gona da iri yanzu akwai wasu kananan hukumomi kusan irin gwaran isa da sabon birni kowace rana ta allah sai an kashe akwai wanda ake kashe akwai wanda ake kamawa ana yin kidnapping ana ɗauke su kaga wannan abu ne wanda gaskiya bai dace ba ya kamata a takaita wannan abun Allah ya samu na zama lafiya a da mu ta sauran jihohin Najeriya da kasa baki ɗaya da kasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode to mun gode Bello Garba yanzu kuma sai jihar Taraba da wa muke magana eh, ana magana da Murtala ne daga Jalingo to Murtala muna jinka ka Eh, ni ra'ayina shine gaskiya al'amari mu yankin na ne sun samu a gaba wallahi kuma gwamnatin mu na taraba ba ta yin komai ba tsaro ba komai a taraba hmm? sannan kuma muna zaune ga kofi da aka sa wanda an kiya cire sai cutar da 'yan mashin ake ta yi wani sa suna ta cutar da mutane iri daban-daban ba mu san me yake faruwa ba karfe takwas foli ya zo ya kama mutum ya karbi dubu biyar dubu uku aikin abinda suke taiwa 'yan mashin wallahi muna son gwamnatin tarayya ta duba wannan al'amari don Allah yawa muna cikin wani hali wallahi to eh, na gode murya amerika to mun gode murtala yanzu kuma sai jihar niger da wa muke magana Ina magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim mai wankin hula muna jinka ka to ni abin da nake tare da shi game da ainihin shugabanninmu na musamman na arewa eh. saboda akwai bangarori da dama abubuwan da yake ya kamata a ce an samu shugaba arewa da kuma duk abubuwan su tabarbare kuma haka ya biyo sakamakon ainihin basa kishin arewa ne ya kamata su zartun da suke farka a kan shi tafiyar da nake a ainihin shugabannin arewa kenan ko kuma yana muku fatan alkhairi game da damar da kuke ba muke bayyana korafe-korafen mu kuma Allah sa shugabannin mu su ji. To mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma sai jihar Nasarawa da wa muke magana. Assalamu alaikum kuna magana da Yusuf na Daba Idris Golden Voice na Gwamburi Nasarawa. To Malam Yusuf muna jin ka. Wato ni kira ne nake da shugabannin Arewa. don Allah a haɗa kai domin idan a tafi mutumin kudu sai ka ji su sun yi magana amma mu a arewa ba a haka sai a bar kowa kawai ya wahala saboda haka don Allah a yan arewa mu haɗa kai mu ne shugabanni kuma mu mafi yawa amma ba mu da haɗin kai ina za mu kai saboda haka don Allah muna roƙon yan arewa mu haɗa kanmu mu taimaki junanmu Ah, wannan kenan daga yusuf na daba idris golden bozan gwambiri nasarawa to yusuf na dabo godiya muke sai jihar kaduna da wa muke magana ajiya barka da lasari a kuma barka da juma'a. Yauwa barka dai menene ra'ayinka? murtala Mursala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To hajjia wa ra'ayina na farko shine cewa muna ƙara ruku ga wannan gwamnati in dai har abin da sallata a ta ba talakawan ƙasa su mori su mori sashe na talatin da tara na kundin tsarin mulki faɗa albarkacin baki to wannan gidan rediyo naku na amerika kun taimaka wajen faɗin gaskiya da cin nasarar wannan gwamnati da kowa ba nuna san kai akwai shirin kuda a wancan gwamnatin da ta kamata na pdp da kuna haɗa tashan kuda eh, tashoshin gida aka fm da sauransu don akwai kai ga inda ba ta hanyar kai da lokacin shi zai ana to muna roƙo malam muhammadu buhari ya ba sashen amurka dama su sauran suna haɗa shirin ku da wasu da wasu tashashen yaɗa labarai na gida domin a ji sakon da kuke isarwa kuma wannan muke roko da fatan garshi mai magana da shugaban kasa garbin shiru roko yana jin wannan sakonmu saboda gudun to mun gode malam murtala da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan allah ya kai mu oh, to mun samu wani kira daga to madalla masu sauraro sai a gafarce mu lokaci ya yi halinsa sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe 4 da minti 55 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice wasanni a takaice ministan wasanni da tsale-tsale na kasar jamhuriyar kamaru nasis kwambi ya karbi tawagar kulab din yan wasan volleyball na kasar jamhuriyar kamaru a sa da ke birnin yawunde yayin da suka mika masa kofin nahiyar afirka wanda suka ɗauko daga ƙasar masar ministan ya karanta musu jawabi na musamman daga wajen shugaba biya kan irin namijin kokari da suka yi kasancewar sun ɗauko kofin har sau biyu a jere kana ministan ya ce hukumar tasa za ta ci gaba da agaza musu ta bangarori daban-daban ta ware waɗansu kuɗaɗe na musamman domin haɓaka ayyukan nasu ya ce yana ƙara musu ƙwarin gwiwa na cewar sun zama zakarun nahiyan afirka har sau biyu hukumar wasanni na ƙasar jamhuriyar kamaru fikafu ta musanta jita-jita da ministan wasannin ƙasar algeria ya faɗa akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nahiyan afirka kaf anda ya ce ƙungiyar ta shaida masa muddin dai idan ƙasar jamhuriyar kamaru ta gaza kai labari kan haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyan afirka a shekarar 2021 za ta iya miƙa wa kasar Algeria. Kana hukumar kwallon kafan ta kasar ta Kamaru ta ce labarin kanzon kurege ne da ministan yake yayatawa haka zalika kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru inda Mutabus Lions har yanzu dai ba su da mai horar da su tunda kocin su Clarence Zidop yi batan dabo a can kasar Misra Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe. Watanni biyar biyar bayan tattaunawar da ya da shugaban koriya ta arewa kim jong-un kan cewa koriya ta arewa ta daina kera makaman nukiliya tare kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar hukumomin soja a sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin al'ubayid a ranar litinin da kuma garin umdurman a ranar alhamis a yau juma'a aka kama wasu sojojin sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin al'ubayid a ranar alhamis majalisar kolin mulkin soja ta kama mambobinta mutum bakwai cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta amurka wato cdc a takaice ta ce ta aika wasu ma'aikatanta goma sha biyu zuwa wani birni na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin aiki kan cutar ebola da ta afkawa yankin barkewar cutar annobar ta ebola wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800 cibiyar ta nuna cewa za ta kara aikawa da karin wasu ma'aikatan idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga arewa maso gabashin yankin ya yi sauki. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. ja injiniyan mu na yau Chan Wong ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.